amma baba ka san abin da ya bani mamaki kana ji ba eh baba ka san abin da ya bani mamaki kana ji ina jin ka baba ka san abin da ya bani mamaki eh baba Baba kana ji na? Kana ji na baba? Ina jin ka. baba abin da ya bani mamaki game da kai baba baba yanzu wannan waliyin da ya zo ya cakuɗa maza da mata wajen maulidi eh. wanda aka yi masa inkari ya cire imani mm. to baba da haka yi ƙwarin gwiwa ba shi kariya abin ya bani mamaki kuma kaga littafin da na karanto shehu ibrahim ne ya kawo To alhamdulillah kana ji na? Ina jin ka. Zan baka minti biyar. Zan to za ka ba minti uku zan baka minti uku. To ba matsala ina jin ka. Abin da nake so ka Abin da nake so ka fahimta. Na'am. Ba za mu taɓa ba mu Dan da kai to baba kana da matsalar ne ba iri ɗaya ba ya yanzu ka gani in ka tambaye ni ka ce zuwa da abin sha haram ne ko halas ka fi ina ba ka amsa zan fada harami zubar da abinci haram ne ko halas sai na tambaye ka a cikin wa'innan al'umma kuma a wannan ƙasa don yanzu ka bar najeriya zuba da abinci halas a najeriya ka na baka hukunci a cikin al'umma sai ka ko me suka yi ya cutanyin suka yi na faɗa maka na tana tafiya ba mutane da yawa da ake cuɗanya shi na haka ya mun lisa a tawafi to hakin don ban san irin cuɗanyar ba don haka nan in na ce maka cuɗanya haramun ne ka fahimta ko eh amma da ka nuna min irin cuɗanya ka ce baba wannan cuɗanyan halasan ce wannan cuɗanya ga abin da ya halasta ya halasta ga irin abin da ya halasta ba mu san irin cuɗanyan da suka yi ba in za mu yi adalci ba za mu ba su hukunci ba wato baba shi Ibrahim bai ce maka halas ne ba ya nuna maka abin da ya faru ne waƙi iya nuna maka Ibrahim ya karantar da kai waƙi inda ya auku ne bai ce maka ya faɗa maka wani kaza ya faru da wani waliyi da wani mutum ma wa ne bai na kuma kawai baka labari ba ma bai kuma nuna maka matafiyar ba amma me yi auku tsakanin wakincan mutane shi ya baka labari a cikin tafiyar ka ga bai faɗa to haka nan da ni da kai kada mu ba abu mawukifi ba mu ga irin shi ba in muka ga irin abun to za mu bashi mawukifi amma cuɗanya da nonon mace da jikin mace zai kogai haramu ne itifaka wato baba idan na fahimce ka zan ɗan yi ma wa'ansu 'yan tambayoyi wanda shi zai ba mu nonon mace da jikin mace zai rinka gogayya da jikin amma wancan wato baba baba yanzu da Allah wannan maganar a matsayinka na ɗan ɗariƙa mabiyin shehu ibrahim da Allah a wani babi shehu ibrahim ya kawo wannan abu da na karanto ni ina magana da kai akan magana da muke magana da a ai akan ta ne tun farko muna tattaunawa ne a muna tattaunawa da kai akan shehu dan audio ne kakan yi firar assalamu alaikum baba baba kaga bai kamata baba baba bai kamata ne ma tambaya ka ji tambayar tana da tsauri sannan kuma ka gudu ba baba ya kamata baba kana ji da ka bani amsa ta a wani babi shehu ibrahim ya kawo wannan magana baba shi na tambaya maganar da kake magana akan waƙi'i inda shehu ibrahim ya faɗa akan wani waliyi bawan allah a cikin wani babi ne akan wani mutum da ya sargi a cikin wani babi shehu ibrahim ya kawo wannan maganar shine tambaya sa saboda haka nan muna muna tattaunawa ne da kai da a mas'alar shehu dan hodiyo baba baba baba wannan amsar ta yi tsauri ba matsala baba Allah ya taimaki baba ya kara ma lafiya ina ganin baba da kamata ya yi baba ka ba da amsa saboda jama'a su fahimta baba ya ce ban san a ababin da shehu ibrahim ya kawo wannan maganar ba sai mu je gaba in kuma baba ya sani to baba ya gaya wa al'umma a wani babi shehu ibrahim ya kawo wannan kissar a wane babi ne ya sunan babu shehu ibrahim yana magana ne akan masu zargi mutane suna ibada ka zarge su akan ibada su suke kai to gaskiya baba ba shi bane ba shi bane baba ba shi bane a tun da na ce ba shi bane baba ya kamata ni na faɗi ai a cikin babin da shehu ibrahim ya kawo wannan kissa cikin kashifin ilbasi an faidatul khatimi abul abbasi fi tahdhiri min al-inkari ala ahli al-khususiyyati ne wa man yajuzu lahu al a cikin wannan babin ne fi tahdhiri min al-inkari ala ahli al-khususiyyati wa man yajuzu lahu al-inkar to kaga yanzu baba dole ba za mu fahimci juna da kai ba saboda ni na san ababin da ya kawo amma baba shi bai san ababin da ya kawo ba to ba matsala baba yanzu mu je gaba ai yanzu baba lokaci na ne don mu fahimci juna baba lokaci na ne da eh daman tambaya ne da daman tambaya ne na farko dai baba kaga Allah ya ƙara ma lafiya baba baka san babun ba shi yasa kuma na tabbata da wuya in baba ya taɓa karanta wannan maganar amma zan tambayi baba don yi wa al'umma bayani baba ka taɓa karanta wannan maganar ka taɓa karanta ta cikin ka taɓa karanta ta baba na san bu zai karya ba baba na san bu zai yi karya ba ka taɓa karanta wannan maganar baba na karanta kashiful ilbas na karanta da kashiful ilbas a'a ka taɓa karanta wannan magana shine tambaya ta ba ka karantar da kashiful ilbas ko ka ka taɓa karanta wannan maganar baba me a cikin yana ka gani a'a ka taɓa karanta wannan maganar shine abin da nake so baba ya mun bayani a wani littafi ka gani baba duk wannan ba shine tambaya ta ba ka taɓa karanta wannan maganar baba shine tambaya ta yanzu na ji daɗi alkanawi na lura kamar abin da kake gudu kake jin tsoro a baba baba ba matsala baba dai ya ba da amsa duk mai hankali ya fahimci baba bai taɓa karanta wannan maganar ba shi yasa ma baba bai san ababin da ta zo ba ba matsala to baba lokaci na ne sai abu na gaba baba sai abu na gaba sai abu na gaba baba amsa ta fito baba bai taba karanta wannan maganar ba kamar yadda baba bai san babin da ta zo ba Allah ya kara baba lafiya a ai baba yanzu ai ni ne karatu ni ne karatu baba na haska kuma na faɗi feji daman ina tambaya ne a kafin na haska baba ka taɓa karantawa baba ka nuna baka taɓa karantawa ba sai baba ni yanzu abu na gaba da zan yi magana kan wannan magana baba ka tabbata da an yi cakuɗe ɗeniya tsakanin maza da mata an yi cakuɗeɗeniya a wajen maulidin sayyidi ahmad al-badawi ka tabbatar da haka ko baba an yi cakuɗeɗeniya ne tambaya ta baba ka tabbatar da an yi cakuɗeɗeniya na faɗan baka da kai da ni ba mu san irin cakuɗeɗeniyar ba a'a a eh, a'a ai ma'ana kana ji ba matsala ai mu fara fahimtar juna ka yadda dai an yi cakuɗeɗeniya amma baka san kowace iri ba ce maka baba Baba ka yadda an yi cakuɗe ɗaya ne yadda yi. Wato baba kana ji abin da yasa na ce ma an yi cakuɗe ɗaya ne nake so ka ba da amsa kana ji baba wa'yansu in muka karanta muka fassara suna zuwa su ji ce ba mu fassara daidai ba. ka gani ai na fassara akan cewa an yi cakuɗeɗeniya maza da mata a wajen maulidin sayyidi ahmad al-Badawi. al-badawi to shi yasa nake so baba ya tabbatar wa da jama'a eh an yi cakuɗeɗeniyar magana na minti uku zan maka magana na minti uku to ina ganin baba to zan karanto karatun sai in baka dama ka kare to kamar yadda jama'a dai kuka ji wato baba bai san babin da shehu ibrahim ya kawo wannan magana ba na kuma kuma baba amsa a ah, ai baba lokaci na ne baba eh baba lokaci na ne allah ƙara ma lafiya amma lokaci na ne baba abu na biyu kuma baba bai taɓa karanta wannan maganar ba ya ji ta ne a bakin alkanawi alamomi sun nuna haka sai abu na gaba wannan magana shehu ibrahim ya kawo ta a cikin kashifin ilbasa an faidatul khatim abil abbasi a cikin shafi na 120 saboda lokaci yanzu na fara karfe 5 da minti biyu don mi adalci amma baba mu ringa ba da minti biyar don mi adalci karfe 5 da minti biyu na fara zan gama 5 da minti bakwai shehu ibrahim ya kawo wannan magana ne a cikin kashifin ilbasi ko kashifin albasi an faidatul khatim abil abbas cikin shafi na 120 inda shehu ibrahim yace sun maƙala wa akhbarani shekuna ash-shanawi anna shakhsan ankara hudura maulidi sayyidi ahmad al-badawi فصلب إيمانه فلم تكن شعرة منه تحن إلى الإسلام فاستغاث بسيدي أحمد فقال بشرط ألا تعود فقال نعم faradda alayhi sauba imanihi ثم قال ماذا تنكر قال اختلاط الرجال بالنساء قال سيدي أحمد ذلك واقع في الطواف ولم يمنع منه أحد abin da shehu ibrahim ya ce bayan kawo magana ya ce wani mutum ya yi inkarin halattar maulidin sayyidi ahmad al-badawi ba a ambaci mutum ba wani mutum ne ya yi inkari wanda inkari a ɗariƙa kafirci ne ka yi wa waliyi inkari akwai gurin da aka ce Allah zai ma mu'amala irin mu'amalar da ya yi wa yahudawa Allah zai ma mu'amala irin mu'amalar da ya yi wa mushrikai Allah zai ma mu'amala irin mu'amalar da ya yi wa munafukai saboda ka siffantu da siffan munafukai da mushirikai. shi yasa yi wa waliyai inkari a shari'a ko in ce a shari'a ɗariƙa su a matsayin kafirci ne suke kallonsa to sai wannan mutumin ya yi inkari na cewa ai a daina zuwa gurin shi wannan maulidi na wannan babban waliyi daga wannan inkari kawai sai aka cire masa imani yana cewa a daina zuwa gurin maulidin saboda cakuɗa maza da mata da ake kawai sai aka cire masa imani shehu ibrahim ya ce daidai da silin gashi baya komawa zuwa ga addinin musulunci an raba wannan mutumin da imaninsa sai wannan mutumin ya nemi agaji ga shi waliyin da ya cire masa imani sai waliyin ya ce to da wajewa da sharaɗin ba za ka ƙara maimaitawa ba sai mutumin ya ce ya yadda sai shi wannan waliyi ya mayan masa da imanin nasa sannan sai waliyin yi wa wannan mutumin tambaya ya ce me kake inkari sai ya ce cakuɗa maza da mata shi yake inkari da wannan mutumin ya tashi ba da amsa sai ya ce ai wannan ma yana afkuwa a ɗawafi kuma babu wanda ya hana to tambayoyin da muke so da baba yanzu in lokacinsa ya yi ya ba mu amsa saura minti biyu ya rage eh, mintuna na baba yanzu ya tabbatar mana cewa wannan waliyin daidai yayi ko ba daidai yayi ba abu na farko kenan abu na biyu shine ya ba da kariya wa cire imani ga wannan waliyin da ya daga cewa a daina zuwa gurin maulidinsa kawai sai ya cire imani daidai da silin gashi baya komawa cikin musulunci abu na uku shine kamantawar wannan waliyin da ya yi ya kamanta zuwa maulidinsa da ɗawafi da irin ɗaya-ɗaya da ake wanda ɗawafi ƙarar Allah ne ya yi umarni Allah ya ce wali ya tsawafu bil baitil atiq Allah ya ce wa tsayir baiti da ta'ifina wal akifina wa ruka'i sujud kaga yanzu wannan shari'ar Allah ce ɗawafi maulidi kuwa ni dai ban sani ba amma dai ba Allah ne ya umarni da shi ba to mutumin ya haɗa abin da Allah ya umarni da shi ƙarar a fili da abin da wa'insu suka ƙirƙiro sannan ya halatta wa kansa cakuɗuwan maza da mata a cikin wannan maulidin nasa wanda na ji prof yana cewa ba inda cakudar maza da mata za ta zamanto wujja a ce wai ana abu ne don soyayyar manzan Allah yace dole a hana amma ga waliyinsu shehu ibrahim ya kawo yana yi to da haka yanzu baba za mu baka dama ka bayyana mana cewa wannan waliyin daidai ya yi ko ba daidai ya yi ba in lokacinka yi saura minti ɗaya sannan abu na biyu cire imani da wannan waliyin yi shi ma baba ka gaya wa al'umma su fahimta daman wani yana da ikon ya cire wa wani imani kan ya yi masa inkari a kan wani abu da shari'a ta haramta ya aikata yana da iko baba zai ba mu labari lokaci ya yi da kuma kamanta maulidinsa da ɗawafi da ya yi yanzu baba lokacinka ne zan yi shiru za mu ba ka labari za mu ba ka dama kai mu ji yadda za ka kara wannan waliyin bismillah baba to baba ya samu matsalar network da haka lokacin baba bai fara amfani ba don mi baba adalci ashe har manyan ɗariƙu ma suna bibiyar alkanawi wala baba ne ya kira na ni ban san ma manyan shehu ne suna bibiya ba na'am baba muna jin ka e muna so sai network ɗinka ya tsaya sai mu baka dama yauwa a yanzu lokacin ka zai fara yanzu ka fara biyar da minti takwas baba muna jin ka ka fara magana ka ban sa maka baki ba kar kai magana to baba na farko mun yi magana da kai na farko na bude na bude na kana magana akan show dan wuri akan takasimul bid'a akan shi nake magana da kai akan takasimul bid'a sannan ka dauko ka fita daga abinda muke tofit kai. ka dawo wani tofik. to alhamdulillah akan wannan tofik naka da kake kai akan maganin itiladi na maza da mata da ya faru da kake magana a kansa da ni da kai ba wanda zai ba abin hukunci saboda kai baka san irin itiladin ba ni ban san irin itiladin ba balantana kai ka ce itiladin ya haramta ko ni in ce maka itiladin ya halasta saboda itiladin da aka yi wanda su wanda ai faro da kake magana akai ko wanda Shehu Ibrahim ya ja ya yi magana a kansa kai baka san irin itlaqin ba balantana kai in kari akan itlaqin kuma muna hukunci ne da abin da ya na a gare mu don haka na wannan hukuncin da kake so ka ba su ka ba baka san irin ihtilali in kana ba in kana magana akan ihtilali haramun ne ya kamata kai bayani kan wani irin ihtilali ya haramta kuma ya ihtilali yake so da haka na faɗa maka a cikin al'umma a cikin al'umma da suke kama a tarka tana kare zai ce baka da kulle zari akwai su da yawa so da haka nan abinda nake so ka fahimta maganar ka san irin ihitila din ba ban san irin ihitila din ba ban talasta ko bai halasta ba ya kamata da ka san irin sifar ihitila din da aka yi amma kai yanzu baka san irin ihitila din ba ni ban san irin ihitila din ba irin sai da aka da kirji da kirji na mace kunguru da kunguru ko ko wani irin ihitila haƙƙi ne wanda kake maganan haramci shi ko kuwa halastin sai kai mana bayani akan itiladin in ka min yi magana akan itiladin sannan in ba ka ja'izarsa ko rashin ko ko ko ko rashin halastinsa ɗaya kenan sannan kuma Allah ya biya masa na faɗa maka tun ɗazu akwai hadisi ina cewa minan nasi unasu law lau ala Allah la akwai mutane daga cikin mutane da za su yi rantsuwa da Allah da Allah ya kubutar da su so da haka nan mazala salasa ya yake cewa usainim da nalarin na ciki ka san wakin usainim da nalarin don haka nan a cikin mutane akwai wanda ya sa da yadda ya so a cikin abu wannan kenan so da haka nan amma maganar itila'i ka ce mini itila'in na halas ne ko itila'in haramun ne ban ba ni ban san irin itiladin ba to akan me zamu kalasta ko akan me zamu haramta amma mu yi magana akan itiladin da muke ciki mu yanzu wanda muke gani wanda ake yi in ya haramta sai ka ce min wannan itiladin halas ne ko haram amma ta ina itiladin da baka ga irin shi ba zaka ba shi hukunci abinda baka gansa ba bakka ba sa hukunci kana ba abinda ka gani hukunci ne don haka na hukunci ba zai kyau daga baki mu ba sai ka siffanta muna menene irin itiladin da aka yi haka in ka shirya ka faɗi irin itiladin amma yanzu kai dan wannan zamanin ne muna kuma tare da kai a wannan zamanin to kana iya ba mu labarin irin wannan itiladin da ake yi yanzu sai mu duba mu ga wanne ne wanda ya yi daidai wanne ne wanda bai daidai ba wanne ne wanda aka yi umumin al'umma duka suna aikatawa saboda haka nan wannan magana da haka ne mu ba shi hukunci halas ne ko haram ne ba zai fi da hukunci a akan dukkan wanda ya cika bawa ne inda ya cika bawan Allah ya yi salbu don Allah Qur'ani ya fada Al-Qur'ani shakikar rasul min ba'di ma tabayyana al-khuda min ba'di ma tabayyana al-khuda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusrihi jahannam don haka in ka saba ma mu'mini ko ne irin ko ne saba wa bawan Allah ko ne irin hukuma zai iya saduwa da shi abin ma da ya fi wannan mukami na yadda wanda ya inkari ga bawan Allah wanda ya kai mukamin da kake fada wanda ya kai cikin inna auliya Allah la haufun alaihim wala hum yahzanun inda kai kai wannan mukami ba na da inkari in an mashi salbu ba zan mamaki don Allah ma ya faɗa zai mishi salbu saboda haka kan ka fahimta cewa maganar itila wannan ba za mu ya cika bakin kaza da ni da kai in kai ya ce za ka yi magana akan itila din ya haramta to ina jin baba lokacin ka yayi baba lokacinka ya yi ka fara karfe biyar da minti takwas yanzu biyar da sha hudu minti biyar ɗinka ya yi baba eh, minti biyar ɗinka ya wato baba abin da kake cewa shi ne. ka ce kai ba za ka tattauna akan wannan ikhtilatin ba saboda sai an san wani irin ikhtilati ne saboda ba mi zamani da shi wannan waliyin ba yanda baba yake cewa kenan cewa ba mi zamani da wannan waliyin ba ba mu san irin wani irin ikhtilati ba ne amma baba karatun ya nuna kowane irin ikhtilati ne siyakin ya nuna wani irin ikhtilati ne hadda wujjoji guda uku hujja ta farko shehu ibrahim ya nuna ikhtilatin nan na haramun ne ɗaya kenan hujja ta biyu wanda ya yi inkarin ya ce a daina zuwa shi ma ya fahimci ikhtilatin nan na haramun ne in ma akwai na halalin kenan wannan ina gaya ma ne tasliman jadaliyan Umma akwai ikhtilatin na halalin gaba na uku shine shi ma waliyin da ya cakuɗa maza da mata da sunan maulidi shi ma ya tabbatar da ikhtilatin nan nasa na saɓan Allah ne umma akwai na halali dalili na farko daga shehu ibrahim da ya nuna ikhtilatin nan da ya yi shi wannan waliyi ba daidai ba ne shi ne fasalin da shehu ibrahim ya yi ga title ko kuma unwan ko tarjama na babin ko fasalin shine ne tahadhiri minal inkari ala أهل الخصوصية wa man له lawul inkar wannan gaba ta shehu ya yace fi tahdhiri cikin gargadi minal inkari cikin gargadi na daga yin inkari ala ahli khususiyati ga ma'abauta khususiya shafaffu da mai wa man juzu lawul inkar da kuma wa'anda ya halatta su musu inkari wato nan dalalatul unwan dalalatu tarjamatil bab dalalatu tarjamatil bab ya nuna cewa lallai wannan mutumi ba daidai yayi ba shehu ibrahim ya sallama na cewa ba daidai ya ba amma abin da shehu ibrahim yake so ya nuna akwai waɗanda su za su iya yi masa inkari in yayi ba daidai ba akwai waɗanda ba su iya masa ba wannan wajayi ne ƙawi da yake nuna shehu ibrahim ya tabbatar mutumin nan ba daidai ba sai dai gurin yi masa inkari tunda wai shi babba ne a halin ne ba kowa ne zai masa inkari ba wannan gaba ce ƙawiyya da ta nuna shi ma shehu ibrahim ya tabbata wannan waliyin iskanci ya a wannan waje ya cakuɗa maza da mata abu na farko kenan tsaya mai kiran baba ya dawo lokaci na zai tsaya lokaci na zai tsaya tsaya mu gani yanzu karfe nawa da sha bakwai lokaci na zai tsaya saboda da sha bakwai lokaci na zai tsaya wanda da sha hudu ne ina jin na fara da sha hudu na fara da sha hudu na tsaya da sha bakwai ku tsaya sai baba ya hau yawwa baba to yanzu ba matsala mu je to kaga wannan baba gaba ce shehu ibrahim ya tabbata waliyin nan iskanci ya yi. saboda title din tarjama babin yace fi tahdhiri min al inkari ala ahli al khususiyati wa man yajuzu lahu al inkar ahli al khususiyati in suka yi iskanci ko suka cakuɗa maza da mata to ba kowa ne zai musu inkari ba wannan gaba ce dalala ce wacce take nuna shehu ibrahim ya tabbatar da waliyin nan iskanci yayi sannan gaba na biyu da shehu ibrahim ya ce anna shakhsan ankara hudura maulidi Sayidi ahmad al-badawi wannan mutumin da ya ce a daina zuwa gurin maulidin Sayidi ahmad al-badawi shi ma ya tabbatar iskanci ake a wajen maza da mata shi ya sa ma ya ce a daina zuwa kaga shi da ya zamani kenan ya fahimci iskancin ake a wajen sai kuma gaba na uku da ke nuna lallai wannan iskanci ake shine shi kansa waliyin da ya cire imanin ya dawo da imanin aka ce masa ma za tunkiru da aka ce ikhtilatul rijali bin nisa'i wace amsa ya baya sai ce zalika waqi'un fi tawafi ai wannan ma ismul ishara zalika ikhtilat kenan wannan ikhtilatin da nake a wajen maulidi na irinsa waqi'un fi tawafi ana irinsa a cikin dawafi ma kaga shine hada kwanji da kwanji kafada da kafada cinya da cinya da haka waliyin ya tabbata da irin cakuduwar shi yasa yace zalika waqi'un fi tawafi wannan gaɓoɓi ne wanda na tabbata baba ba zai iya rushe su da wujjoji ba da ke nuna cewa waliyin nan iskanci yayi shehu ibrahim ya tabbatar da haka shi ma ɗalibin muridin da ya inkari ya tabbatar da haka shi ma waliyin da ya cakuɗa ya tabbatar da haka Don ya kamanta irin cakuɗawar da na ɗawafi sai abu na ƙarshe wanda daga shi zan tsaya baba na ce ka ba da wujen yin salmu daman wani yana da ikon ya cire wa wani imani in an ga yayi ba daidai ba yanda shehu ibrahim ya tabbatar iskanci yayi amma dai shi a matsayinsa na muridi ba zai yi inkari ba yanda wannan mutumin na zamanin shi ma ya yi inkari ya tabbatar da iskanci akai shi yasa ya ce a daina zuwa wanda waliyin shi ma ya tabbatar da iskanci ya yi shi yasa ya kamanta da na ɗawafi to sai ka janyo aya cewa wa mai sha'iƙin rasul min ba'di ma bayyana lahul huda ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira sai ka janyo wannan ayar na cewa ai dalili ne na cewa wani yakan iya cirewa wani imani to ina so baba ya gaya wa jama'a menene wajihul istidlali cikin wannan ayar da cewa wani yakan cire wa wani imani baba ya gaya mana alakar wani yana da iko ya cire imani da wannan ayar baba ya gaya mana waje holistililali za mu ba wa baba dama baba ya ba da amsoshin wannan abubuwan guda uku da na tabbatar shehu ibrahim ya tabbatar wannan waliyin iskanci ya yi sai dai inda yake da saɓani shine wanda ya halatta ya yi masa inkari da wanda bai halatta ba shine unwan shine tarjama wannan babin da shi kuma wanda ya zamani mu ka ce ba mai zamani ba wanda ya zamani shi ma ya tabbatar da iskanci ake yi shi yasa ya ce a daina zuwa shi ma waliyin da yake cakuɗa maza da matan ya tabbatar da iskanci yake shi yasa ya kamanta da yanda ake yi a makka a ɗawafi da kuma wannan ayar babai yi mana bayani me alakarta da ikon da wani yake da ita gurin cirewa wani imani baba lokacinka ne alhamdulillah alkanawi na ji amma da da rashin ladabi ga bayin Allah wato abin da nake so da kai ka ce shi ya tabbatar da abin da ya yi abu ne mara kyau don ba zan iya faɗan kalmar da ka faɗa ba saboda kai bakinka ya saba da rashin biyayya ga mutane na gaba da kai cewa wane ya yi kaza bakinka ya saba da rashin biyayya ya kamata rashin biyayyar na musar mutum a duniya abokinka abokanka abokan karatunka ya ku ya ku ka ga ɗaya na zagin ɗaya na zagin saboda kun taɓi bayin Allah an ka taɓi bawan Allah ba ruwan shi da kai za a ga sarbutun a duniya cewa ya fi shehu tijjani za mu yi wa baba adalci za mu tsayin masa da lokaci za mu yi wa baba adalci za mu tsayin masa da lokaci duk da cewa baba wannan bayanin da yake har yanzu bai fara bayani kan karatun ba baba ya fara bayani ne kan wani abu daban wanda baya cikin topic amma za mu yi masa adalci za a tsayin masa da lokaci na'am yawa a yanzu muna jin ka baba ka da yanzu za ka fara yanzu za ka fara karfe biyar da minti ashirin da hudu ana jin ka baba biyar da minti ashirin da hudu ka faɗi kalmoma wanda ba shi a cikin littafin shi wanda ya inkarin bai faɗa ba malamin da ya shi ibrahim bai faɗa ba kai kan ka ba abin hukunci ka ba shi hukunci da kalma mara daɗi ka ce masa wani kalma ka ce iskanci wannan rashin biyayya da rashin ladabi ya kamata ku gyara sa abin da nake son na faɗa maka a kullum shine in na faɗi magana tana aukuwa ka riƙe ta ka maimaita ta. magana da nake faɗan maka shine shehu ibrahim allah ya kara masa yadda a fahimta ta a soyayya ta a girmamawa ta da shi a janibi a janibinka ko kai ba mutum ne mai girma a idon ka ba mutum mai girma zaka iya faɗa masa kowace kalma wannan kaga fahimtar ka ce haka nan waki inda ya auku tsakanin wannan malami da da da da mai inkari a wakacin da ya inkari irin ku ne da haka in mai kin abu ya yi inkari ga mai son abu ko ya faɗi magana abu ba a ba a ɗaukar hukunci ka kai dama ka zo daidai da hukuncin da kake so ne na inkari ga haɗuwa wurin taron sai na rasulullahi sallallahu alaihi sallam cewa maza da mata kuma na faɗa maka itiladin nan da ni da kai ba wanda ya gane irinsa wannan malami dama shi da malami da malami malamai ba sai dama a da hukuncinsu ba ba a ma yadda ma a yi masa shari'a ba don an san akwai hassada da wannan iya ganin Allah ya ɗaukaka wani ya inkarin abin da shi Allah ya basa inkarin da aka yi wa wannan bawan Allah wali so da haka ne inkarin da wannan malami ya yi masa don yi masa an samu ka da kai daidai kai ta tawafuki da inkarin nasa ba mamaki in kuma za a kwana dubu ana faɗan maka kunninka shaidan ɗinka la yasma'u tafanida in ji mai mukama shi dan din ɗinka la isma uttafani da shi dan din ka ba zai ji zargi ba kaga ka ba da kalma far kalmar ka ba da ki wancan iskanci tun anan na fahimci alkanawi ba za ku fahimci abin da muke ake fahimta ba amma haƙiƙa ba ka ba mutane kuma ka ɗauki littafi baka karanta littafin nan a wurin kowa ba ka ɗauke ta ne da larabcinka kawai ka fahimta ba tare da ka je gaban ma harami wanda yake mafahimci wanda ya fahimci dariƙa ba wanda yake shi hanyarsa ce ina so da Allah a karantar da ni nan gurin ko a karantar da ni nan ya fassara maka da irin fassarar da ake da bukata kaga irin ku ne Wurin na ji irin ku dan dan uwanka yana wato misali irin wa'annan kullun ka dauki littafin da baka karance shi a gaban malamin da yayi baka karance shi a gaban almajirin da yayi baka ce zaka bashi hukunci so da kan ni hukuncin da nake halin ka kullun shine duk abin da baka ga irin sa ba baka fahimci nauyin sa ba to karka ba sa hukuncin nauyi karka ba sa hukunci na haramci ko na halacci so yin hukuncin da itila'in ne wai Allah malaman lokacinsa sun karantar da shi kuma ya fahimci sa kai yanzu kana kallon irin itila'in da maka ke ciki wanda ake ihibari ka kuma jawo Allah ta'ala ya ce ya haya da maza da mata babu shi yau kamar inda babu shi ba a haramta ba kuma babu shi inda aka ce an halasta don haka nan abinda muke magana a kai nan har yanzu ina nan a babina akan cewa baka san nauyin itiladin ba ban san nauyin itiladin ba kuma baka karanta a wurin wanda ya aka faɗa mishi ila adadin itiladin ba da irin itiladin shi shi ibrahim allah ya kara masa yadda a fahimta a girmamawa na da shi shi ya karanta a wurin malamansa sun faɗa masa irin yawan mutanen da ke wurin da irin wannan malami na irin wannan lokacin wanda har yanzu akwai su ga ku irin ku kullum baka ci hukuncin littafi ku ba sa irin abin da kake so kuma kai ba karanta ba mishi nauyin mutanen ya karanta wai Allah a gaban malamansa wannan kenan sannan kuma ayan alkurani in ce maka mutum na salbu ba wanda ke salbu da kansa amma tun da Allah ta'ala ce duk wanda ya ja yi fada da wali na ya ja da wanda ne zaba ya ya tabbatar da ni yake yakin to wannan shine Allah ne zai yi yanzu da kai da da ba ku da kuke ma bayin Allah sai aka haɗa ku wancan da ya ce ya fi shau Ibrahim karatu ko ya fi shau Tijjani karatu waye sa shi galadi duk abin da ya ja ya kasa faɗa daidai daga ran da ya ce ya fi sai Allah ta'ala jefa shi cikin galadi ba da jayayya da kai duk da ba tofik din da muka fara da kai ba kenan tofik da muka fara da kai akan shau wanda a kansa ne ka gudu a kansa ka malam malam alkanawi za mu kwana da kai ba zan hukunta abin da ban san yawan shi ba ban san irin yadda aka yi ba kai kuma za ka iya ba shi hukunci ne kuma karatun da na yi ya hana ni duk abin da na karanta bai bani ni hukunta abin da ban san shi ba na hannu hakan bi zahiri muna hukunci da zahiri rana wala wata wala sarai abin da yake koye Allah ne ya jibince shi so da kanan yanzu ya wuce amma mu muna itila'i a wannan lokaci sai mu duba irin itila'in da ake yi a wannan wakacin sai mu duba mu magana a kansa amma ma malamin al'umma kuma kai karatu a wurin wa'innan al'umma ba ka ce sai ka ɗauki littafi ka hukunta su da jahilcin ko kai ba zan ce maka jahili tun da ka yi karatu sai ka hukunta su da irin fahimtar da kwakwalwanka ta zo da shi algafis wannan kuskure ne wannan kuma rashin gina makaratu ne kuma rashin ba da dama ne da kowane mutum ya shigo yi makaratu karan tsaye kamar yadda moto sai an koya maka inda zaka zuba ruwa an koya maka inda lokacin ka yayi an koya maka inda zaka zuba ka fara duk da mun tsaye ma da time ɗinka baba lokaci yayi ka fara karfe 5 da 24 yanzu da 30 minti 5 mini eh to ba matsala Ƙara saba ba ba saba ma ba ba wanda yake mishi salabu ba amma duk da Allah ta tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa mana cewa na faɗa maka wannan hadisi kullum ina faɗa maka shi cewa wa minan nasi unasun law aqsamu ala llahi la abarram da za su ce za a yi ruwa za a yi ruwan da za su ce fadinan ka mutu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah zai matar da mutumin so da kan wannan waƙi ne wannan ya auku baka musu akan wannan hadisi baka musu akan ayin alqur'ani taba mutumin kirki to baba ta mutumin kirki baba lokacin ka yayi don haka nan alkanawi alkanawi lokaci yayi da zamu ije topic din mu ba dan wani abu ba baba yanzu ai lokaci na ne ai lokaci na ne yanzu baba sai na gama magana sannan ka ƙara magana sannan a tashi yanzu lokaci na ne dama alkanawi ka baba wato ai baba yanzu ka faɗi wani abu ka faɗi wani abu baba ka faɗi wani abu wanda ina da amsarsa kuma kaga yanzu in muka tashi kenan ban baka amsa ba dan ka ce wannan mutumin da ya inkari irinmu ne kuma karatun ma ya nuna ba irinmu ba ne to kaga yana da kyau in nuna ma inda ya zama ba irinmu ba na amma baba kana ji abu na farko baba mu sake ƙara wa kanmu lokaci lokaci kai ya kai minti biyar to kai ya kai minti biyar baba mu ba wa kanmu minti uku uku E, ai baba yanzu ai baba yanzu ya kamata na baka amsa za ta iya yiwa fahimtar ka ce baba baba da ka tsaya da bayanin da za ka yi to baba dai ina ganin baba a yanzu ne baba ba zai bani amsa ba to baba idan ka tashi to karka kara hukunci da abin baka san ba a ai baba kana ji zan yi bayani ne ka ce wannan mutumin da ya inkari irin mu ne kuma karatun ma cikin littafin ya nuna mu ba irin mu bane irin yan dariƙa ne gabar da ta nuna haka shine bayan an cire masa imanin bayan an cire masa imanin abin da aka ce fasta gasa fasta gasa bi sayyi ah? ahmad bayan an cire masa imanin sai istigasa kaga to mu a wajen mu ba a istigasa ga wani walihi da ya ya mutu eh. kaga kenan irin yan dariƙa ne da aka ce fasta gasa bi sayyidi ahmad to mu kaga ba ma istigasa ga waɗansu waliyai da suka mutu shi yasa nake so in gaya baba eh, karatun ma ya nuna ba irin mu bane baba zai bani minti uku ne masa bayanin abubuwan da ya faɗi ba daidai ba ko dai baba tafiya zai yi faɗan maka baba yanzu abubuwan da ka faɗi ba za ka bani dama na baka amsa ba kenan to ba matsala baba i bayanin da za ka yi Allah ya saka ma da alkhairi in ka sauka na yi wa al'umma bayani da ka yi magana yi ka tukuna ina wurin to baba kaga cewa minti biyu minti biyu to baba ai ka ce irinmu ne wannan mutumin da ya yi inkari ai ka faɗa ka ko baba eh baba ina so ne ji ai ka faɗa ka ai ka ce wannan mutumin da ya yi inkari dama irinmu ne ai ka faɗa ka ko baba na faɗa to kaga baba cewa fasta gasa bi sayyidi ahmad to amsar da baba zai bani a lokacin mu a lokacina na bashi lokacin daman baba mu muna neman istigasar waliyai ba na amsa baba a lokaci na Oke kenan yanzu a aƙidar mu baba Baba yanzu a aƙidar mu daman muna neman istigasar waliyai kenan muna shirka mu mu shirka ne a wajen mu yanzu kana ci da kenan baba dama mu dama muna shirka muna istigasa ga wa'ansu waliyai baba fasta gasa bi sayyidi ahmad to kaga baba wannan gabar baba baba wannan gabar har yanzu ina cikin mutuna na wannan gabar ta nuna wannan da ya inkarin nan a cikin ku yake shi yasa ma da aka cire masa imani a maimakon ya koma zuwa ga Allah sai ya koma zuwa ga wannan waliyin kaga wannan baba wannan aqidar ku ne wannan ya nuna cewa ba a cikin me yake ba gasa bi sayyidi ahmad to kaga baba ku ne in kuka ji musiba kuke barin Allah ku koma zuwa ga waliyai wannan gabar ta nuna sannan sai baba kace wai daukan littafi wai a karanta baba abu na gaba shine ai na karshe baba da ka dan tsaya kace daukan littafi baba da na yi ban karanta a gaban malami ba to baba ina so a cikin lokaci na baba a tsaya baba ina so baba a cikin lokaci na ka gaya wa duniya me na fassara cikin littafin nan ba daidai ba kuma ka gyara wannan ma a cikin lokaci na alhamdulillah kana ji na eh me na fassara ba daidai ba cikin littafin sai ka gyara mu yanzu ina me yi ma'anan fasta gasa a'a ai yanzu baba ai lokaci na ne me na fassara ba daidai ba ai ka ce na ɗauki littafi baba na karanta ban karanta a gaban malami ba me na karanta ba daidai ba baba sai ka ce ka fassara kaza a kaza kuma ba fassararsa kaza ba hmm. menene baba na fassara ba daidai ba ana ji abin da ka fassara ba daidai ba eh menene shine ka ja larabci ka fassara ka ja larabci ka fassara shi da lugha lugatul arabiyyar ka fassara amma bayanin da ke cikin bayanin baka iya ba don to ba matsala baba a lugatul arabiyya din baba da kace baba ba matsala baba a shi lugha al'arabiya ɗin baba na fassara ta daidai ko ban fassara ta daidai ba shi ma To ai shine na faɗa maka lugar baka fassara daidai ba. Yau wato wace kalma ce na fassara ba daidai ba baba? Yanzu malamin da ya ah, littafi. A baba wace kalma ce sai ka ce kalma kaza baba. Wace kalma ce ba daidai ba? To zan To zan tambaye ka cikin ah, fassarar da kai yi. Baba kalmar a'a ah, to ai baba kuma baba idan muka yi haka jama'a ba za su fahimta ba baba. Ai baba da kace na fassara ba daidai ba sai ka ce kalma kaza ka fassara ta a kaza kuma ba ma'anarta kaza ba a lura din ma to kaga baba shine an fahimta yanzu kana ji na baba yanzu dai baka da kalmar da na fassara ba daidai ba kenan baba baka da ita ina da su da yawa to kawo guda ɗaya baba kawo guda ɗaya kawo guda ɗaya tunda kana da su da yawa Me fassara ka fassara fasta gasa menene fasta gasa a ai na riga na fassara sai ka ce baba ka fassara fasta gasa da ma'ana kaza ka ce kaza to ba haka bane ai ni na gama yanzu kai baba kai za ka yi min gyara fasta gasa me nace fasta gasa yanzu na tunda muna so ne mu fahimci juna da kai tunda ka ce in cicciro wurin cicciro maka amma yanzu ka ce fasta gasa ka ce ku ba kwa istigasi a ah, amma ai baba ai na yi fassara fasta gasa kafin mu zo mu ba ma yi kuma na fassara ta yaya na fassara sai ka ce ka fassara kaza kuma ba haka ne fassarar ta ba kaza ne fassarar sai a fahimta baba yaya ni na fassara fasta gasa eh baba to ina jin fa baba <laughs> eh to ina jin fa baba ba shi da abin da na fassara ba daidai ba gaskiya dukkanin alamu sun nuna baba yaya na fassara fasta gasa ya nemi istigasi domin in ka ah, mutum ah, baba ai na fassara da Hausa na fassara da Hausa baba na fassara ta da Hausa wallahi me nace da Hausa kamar me ta abin da nace ina faɗin maka maganar istilahi shi abin da ke cikin littafin zan faɗa maka sabani fahimtar ka a ai baba yanzu ba akan fahimta ake magana ba akan fassara da nayi ba daidai bace ba a zo kan fahimta ba fassara ta ina fassara fassaran da kai ba daidai ba yawa yaya nace yaya nace baba yaya na ce abinda wani ka ce ya yi ne wato ya nemi ya baba ba haka na ce ba wallahi ba haka na ce ba ban ce ya tsanantu ba baba ba haka na ce ba baba abin da na ce tsaya ka ji na maimaita fasta gasa sai ya nemi agaji agaji na fassara agaji fasta gasa haka ne fassararsa a baba haka za a fassara da hausa ko ba haka za a fassara ba ba ba ba haka bane to yaya ne fassarar baba alhamdulillah shi yasa na faɗa maka kowane littafi in ka ji don Allah in mun sauka ka duba lisanul arabi a cikin lisanul arabi ai yanzu baba kai zaka duba mana a'a baba baba ba in na sauka ba jama'a suna so jama'a suna so su ji daidai ba ni in na sauka ba ai zan fassara to fassara mu ji ai ba zan sauka to baba fassara ka sauka duk lokacin da za ka bincika ka duba a cikin lisanul arab tana zuwa akan ma'anar mene kana zuwa akan ma'anar mene to in kana raddi akan dan adam sai ka zuka man kamar kamar zan kawo maka wani bawan Allah ya kawo a cikin littafin shi ya ce inna ma yahshallahu min ibadihi al-ulama kaga inna ma yahshallahu akwai wani irin kai zo yana magana ya hasha kaza kaza ce ka je ka duba lisanul Kano Arab sai ga hasha ta zo wurin talatin da wani abu sai ga hasha tana zuwa kan ta'azimi don haka nan fasta gasa sai ya ba wannan mutum hakuri ya nemi taimakon ya wato misalin ya nemi ya ba ya taimake sai ya hakuri don Allah ya mayar masa da ya don ya ya ba agajin kenan kaga fasta gasa agajin kenan baba baba baka ci gyara na ba ya nemi agaji ya nemi taimako duk ɗaya ne baba fasta gasa ya nemi agaji ya nemi taimako a baba nan dai ba a ci ni gyara ba baba duk masu hankali suna bibiya baba yanzu na baka minti biyun ka baba eh duk jama'a sun gane baba duk jama'a sun gane ya nemi agaji ya nemi taimako duk gaba ɗaya ma'anarsu ɗaya baba yanzu ba matsala ba matsala yanzu minti biyun ka ne yanzu za ka faɗa abin da za ka faɗi masu hankali sun fahimta har yanzu dai baba bai ci gyara na ba na muna ji alhamdulillah yanzu na gode kamar fahimtar da muka yi da kai yana nan akan maganar cewa wannan bawan Allah mai inkari dama irin kuma su ganin su inkari an daɗe ana samun su ba kuma duniya za ta gushe ba da haka wanda kullum abin da ke so ya ina hafawas ina hafawas ina tun mutum su bi ya ina wane ya samu hafawa ko ko abin ba su fahimce shi ba su ɗauke shi hafawa ne ko da ba hafawa ba ne saboda su ɗauke sa don haka muna muku fatan Allah ya sa ku bari bibiyar neman gano wane ya hafa wato domin domin domin sau da yawa mutum kan faɗi kalmarsa daidai a fahimtar ka da yaran ka kai kana ganin ba daidai ba daidai bane don so haka muna muku addu'a da Allah ta'ala dukan mu Allah ta'ala ya tabbatar da shirya a gare mu ya tabbatar da fahimta a gare mu amma lalle alaihi duk abin da ba karanta shi a gaban wani malami ba da bayaninsa da me ake nufi a wurin to kada kai fara isra cewa alwudu qabla ta'ami fil faqara alwudu qabla ta'ami wa ba'dahu fil faqara yanzu ka fa kawai mutum ya fassara ya ji cewa alwala kafin cin abinci da alwala bayan an gama cin abinci na kora talauci sai mutum ya je don ga alwala an je gaban malami zai ce ba alwala bane ana nufin kuskure baki ne so da nan ka zuwa gaban malamai kafin ka ɗauki littafi ka ce za ka yi raddi ko za ka fassara domin wani zai rubutu sai ya ji ya da ma'anonin lugatin sannan ya zo ya sa na kai masa adalci amma in ka je ka duba fassarorin lugatin nan ya eh to ba mamaki malamin nan kaza ke nufi amma ka ce kawai da ilimin ka sungulwan za ka fassara wannan abu sungulwan yanzu ka zo zaria muna da gidan malami casa'in ya ja karatu wani wani bawan Allah ya ce wannan kaza ake cewa kaza wannan ma ni sai da ya fassara wannan baki so casa'in ana ce mishi kaza ana ce mishi kaza ka gani wancan ko mai inkarin ya zo ya kunya tasara so casa'in ka zo zari akwai gidan malam mai casa'in luga ɗaya ce sai da ya fassara ta so casa'in masha Allah haka yi akwai zura'an gidan suna nan don haka nan kawai ka ɗauki karatu sun gulwar abin da ka ɗauka ka ce iya ka fahimtar ka shine iyakan karatu to wannan kuskure ne ku daina ɗaukar littafin da ba ku yi a gaban ma'abota hanyar ka ce kawai zaka bincika ka yi kamar yadda asudu suna na ji shi na magana ina magana cewa bi fasa bi fasa darul fasiki kusala can kuma ya ce ra'aytu rasulullahi jaharan waye gazatan sai ce bi fasa har zaka muhallu <laughs> ba Allah ya saka ma da alkhairi ba ba lokacin ka minti biyun ka ka ma haura minti biyu na so da ce da kai za mu yi magana akan wannan baitocin don ina son ka sosai mu tattauna da kai saboda haka nan ina mai baka fakuri da cewa ma mu je mu salla Allah shi mana junan mu albarka a yi kokari a yi karatu a fahimci da Amin baba baba Allah kuma ganin ganar da kai baba Allah ya sa ka dawo ahli sunna Allah ya sa ka fahimci sunna baba Baba Allah ya fahimtar da kai sunan manzon Allah. Allah ya ganar da kai sunan manzon Allah baba. In ana adalci, in ana adalci. Baba eh, Allah ya ganar da kai sunan manzon Allah. Mun gode baba. Eh baba mun gode Allah ya saka da alkhairi. Eh, eh Allah ya ganar da kai sunan manzon Allah baba. To shi kenan baba. Eh abin baba mun gode mun gode. Eh mun gode baba Allah ya saka da alkhairi. Amin. to zan ɗan ɗau 'yan layukan waya kaɗan sai in tashi wato na farko a bayanin baba na ƙarshe ya ɗan bani mamaki gaskiya wato yanzu hassin yadda ana amfani da lura cikin littattafansu na sufanci e gashi baba yanzu har ya yadda ɗaya eh kenan wato ai kalma ce ta lura sai baba ya ce tana da da fassarori ana nufin kaza ana nufin kaza amma duk ba ba bai tsaya a wajen da ake tattaunawa ya ce kaza take nufi ba to irin wannan yana daga cikin abubuwan da waɗanda suke rara gefe ba sa tsayawa a muhallin niza suke yin irin wannan kaga ba su yanke hukunci kan gurin da ake magana ba amma sun watsa jama'a jeji sun watsa su jeje ai ana nufin ai kakan samu kalma tana nufin duk ba a nan me take nufi a nan shi ne mahallin niza amma baba bai yi bayani ba kuma baba bai ci gyara na ba gaskiya wanda za ku ji fasta gasa na ce ya nemi agaji wai sai baba ya ce ai ba daidai ba ne fasararsa ne ya nemi taimako ai hausawa da ku ake yin magana ya nemi agaji ya nemi taimako duk ma'anarsu ɗaya an gane kuma a hausa ma an fi fassara fastagasa da ya nemi agaji an gane in kuma ka ce ya nemi taimako ai agaza ma duk wanda ya agaza ma ya taimake ka shi yasa to da haka wannan abin da yake kenan baba bai ci gyara na a komai ba kuma baba ya tabbatar da wannan waliyin ba daidai ya ba shi ma saboda ya ce wai muna bin hafawat na bayan Allah wato ya yarda wannan yana daga cikin hafawat din haka ba bai ci to kaga ya tabbatar da cewa ba daidai bane amma sai dai dan me za mu bayyana wa al'umma nan mu ce cewa sun yi ba daidai ba wannan ne yake zargin mu amma ya yarda ba daidai ba din akai shine kuma baba gabar da na faɗi na cewa to yanzu mu ne muke istigasa ga wale. ai ku ne kuke irin wannan yan ɗarika mu masaka zamanu ko idza masaka zamanu yawmin bi dhaymihi fanadi ayati jani ya wahid al asri aghisni kaga aghisni min al istighasati ne aghishni kana ga shehu tijani mu ba ma faɗan haka in muka shiga cin bala'i mu kira wani mu ce ya agaza mana ko ya taimake mu amma a ɗariƙa ne ake da wannan al istighasa din ga waliye a nemi agajinsu kamar yadda wannan baitin da ke cikin addurratul kharida shari na al farida ya faɗi cewa idza masaka zamanu yawman bi dhaymihi fanadi ayati janiya wahid al-asri aghisni faqad daqa az-zamanu bi ahlihi fayatika bil athafi fi mu'zam al-amri wa yakshifu kull al-karbi anka bihi matan alf fawqa aflaki samawati wal badari wa yatika bil khairati min kulli janibin wa yadfa anka al-karba fil barri wal bahri shi yasa wannan mutumin da ya inkari dan dariƙa ne ba irin mu bane ba ba irin ku ne dan mu in muka shiga cikin tsanani Allah muke kira eh amman amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah shi yasa mun yi imani da wannan ayar eh mun yi imani da wannan ayar kuma Allah muke kira a yayin tsanani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu eh Allah muke neman taimakonsa da agajinsa in muka shiga cikin tsanani da haka wannan ya saba aqidan mu wannan dan cikin ku ne shi yasa ma da ji an cire masa imanin sai ya koma zuwa ga wannan waliyin mu ma ma koma zuwa ga waliyai yayin tsanani ga Allah muke komawa Allah ya saka baba da alkhairi kuma abin da zai baka sha'awa wato yan dariƙa ashe har manyan suna bibiya kuma baba Allah ya saka ma da alkhairi da ka fito da ka fito Allah ya saka ma da alkhairi ina ma irin su shek Sharif Sale za su fito su ma ina ma irin su Prof za su dinga fitowa kamar yanzu yadda kai jara'a ka fi su gaskiya ka fi su ka fito kara wannan abin da ke cikin wannan littafi naku kuma kowa ya gane baka kare ba eh, kila wannan shi yake hana su fitowa saboda ba sa iya karewar kamar yadda baba baka iya karewa ba amma duk da haka mun nema fata alkhairi Allah ya shirye ka baba Allah ya sa ka gane sunna shi yasa za mu ɗau ɗan mutane ɗaya biyu daga nan kuma sai mu tashi ga wani alhaji aminu za mu ɗau ɗan mutane kaɗan daga nan sai mu tashi ga wani alhaji aminu wa alaikum salam wa rahmatullah na'am da muke magana <laughs> wannan ai dariya malama ya ana da shi malam Allah saka da alkhairi ina maka fata alkhairi kana magana da Alamin Ismail Hakimi Kaduna amin malam Alamin Allah kai ma ya saka ma da alkhairi malam Alamin wato eh, mala abin mamaki ba wani ya sa wa'annan mutanen a duk lokacin da kaga suna kumfan baki eh. to an taba an faɗi kuskuren kuskuren su da kuskuren shugabanninsu me yasa darajar shekonnin ya fi masa darajar Allah da mazansa me yasa suke damuwa da wai kai ka maimaita abin da wancan aka faɗan mashi ko kuma shi ya faɗa mm. cewa abin da suka yi ba saboda a lokacin abin ka fito asalin gayan sunan abin da aka yi laifi ne iskanci ne mm. to wannan shi suke kallo cewa isgilanci ne ga shugabanninsu amma ba sa kallon girman saba ma Allah da mazansa mm. bai dame su ba kamar yadda su sun fi kare mutuncin shekunnin su fiye da abin da aka ma Allah da mazansa mm. inna lillahi wa inna mm. rajiun kuma abin bakin ciki abin haushi abin da yake fata mara sai in inda dattijo tsoho wanda ya kamata a wannan lokaci, shekaru sun kai wanda ya kamata a ce ya fahimci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ka zo ka same shi cikin irin wannan yanayi ga tambayan da nake son dama in mashi alhamdulillah ka riga ka yi to tun da ya ce ba a fahimta ba ko kuma ba aka ba shin me aka karanta ko me aka fassara ba daidai ba kuma su da mun ba za ta iya baka hujja da aya da hadisi ba sai dai a baka hujja da misali kaga idan ya hujja ai duka duba babu abun da ya tabbatar maka hujjar shi a kai sai dai kawai da misali misali kaza misali kaza idan an yi kaza misali kaza a misali ake bada hujja ba aya da hadisi ba wani wani irin rayuwa ne da mutuncin Allah da mazansu kuma dan tijo kai Allah to Allah ya sauke Allah ya sa mu dace amin mun gode mun gode ga wani dan uwa nan yana assalamu alaikum wa alaikum assalam akara wasallam an yi ne galau alhamdulillah gida ya gogari ya izadi wallahi alhamdulillah Muhammad ne daga Lagos Malam Muhammad sanda zuwa Masha Allah muna nan muna sauraron tattaunawa da baba wallahi eh baba yayi kokari ma eh, ai al'amarin abun ya bada fa'ida ko ta yaya ne dai an samu wayansu fa'ida ko da ko da ya aka yi ko kana kankanin fa'ida ne ya fito a cikin wannan tattaunawa kuma Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka muku da alheri wato na lura da su abu guda biyu zuwa uku gaba ba abin da bai so shi ne shi fa bai so ka a tsananta shiga cikin littafansu ba a abin da ya so shi ne ya fake a maganan Shehu Abdulkadir Jelani a fake a nan a tsaya a nan wurin. Irin abin nan da ake cewa mutum ya nan da abin nan da tabar makunya ake cewa to amma dattijo ne ba za ka iya saurara masa magana ba alhamdulillah ka yi kokari daidai gwargwado alhamdulillah malam. yake nan sannan bai san a shiga wurin saboda in aka shiga wurin akwai bankunya so kuma kai alhamdulillahi ka gane inda inda ya kamata ya shigo a magana ai duk maganan mu da su da sauransu ai ba mu magana ba ma yin ba ma yin abu jayayya mu da su da 'yan kadiriya mu ba da 'yan kadiriya ba mafi yawan mu da su saboda 'yan kadiriya yawanci malam ba ma su musanta abun da yake tattare da su kamar yadda su suke musantawa. yanzu ka dai ya fito ya bayyana karar cewa fassara an iya duk wani fassara da ahalin sunna suka yi littafan sun iya hmm. kuma za ka ga bi a kwanan ina faɗin cewa al'amarin ya zama ɗaya yadda jahilan suke fassaran haka su ma nan suke yi ba wani bambanci gaba ɗaya ɗaya ne ba bambanci wato wani hanya ne na wawaitar da hankalin mutane to alhamdulillahi hankalin jama'a gaba ɗaya ya dawo jikinsu yanzu abin da muke fata shine a karmakan lahu ka lallabi babu ya ci gaba da zuwa in har ba su hana shi ba domin akwai possibility daga ko ina yanzu suke su buga waya zariya ya daina a daina a daina barin baba yana kira ka fahimta malam ok na fahimta gaskiya ne ba za su za su yi <laughs> ina mai tabbatar maka da cewa in ba sa'a ba su an yi haka sai ka ji daga ko'ina an kira a daina barin baba amma ka dan rika bin mana shi a hankali a hankali a hankali ya dan kyale su ya mantar da maganan mabiyan nasu a ya rika shigowa ana wayar ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kai baba fa babban malami ne ka ga littattafai a bayansa ba na sani na sani kuma wallahi akara Allah fuskansa da komansa sai sai ta yi wani kamala ta cika kamala da ta ahli sunna da ta ahli sunna sai dai ina amma alhamdulillah ka yi mashi kyakkyawan addu'a daga ƙarshe ina fata ubangiji Allah ya bashi ikon ansa wannan addu'a naka Allah ya anshi du'a'in nan naka baba ya gane abu Allah ya sa malam ba zan tsawaita ba ba zan tsawaita ba bari in dakata nan ina mai maka fatan alheri ubangiji Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri amin jazakumullahu khairan to akwai wanda suka yi ta kira ina ganin tsaya mu gani akwai wanda suka yi ta kira kudin ya haƙuri na ga malam abubakar kai ba za a ɗauke ka ba yanzu akwai masu kira sun jima suna kira shi yasa ina ganin ka bari mu ɗauke su akwai wa'anda sun jima suna kira akwai wa'anda sun jima suna kira akwai wa'anda sun jima suna kira akwai wa'anda sun jima suna kira eh akwai wa'anda sun jima suna kira da Allah ku dan tsaya mu dan dauke su akwai wa'anda sun jima suna kira assalamu alaikum imalan eh, rabi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya shek eh malam rabi mun baka minti ɗaya lokacin sallah ya kusa na muna ji to to malam to masha Allah alhamdulillah wallahi baba gaskiya yayi kokari wannan fitowa da yi kuma Allah ya saka mushi da alkhairi sannan kuma kamar yadda wannan kwana ya sauka da ya ce Allah ya sa kasu bai kasu hana shi zuwa hmm. to ni ma gaskiya na yi wannan tunanin za a bu baba ta kasa da ta sama a ce me yasa yake kula ka hmm. to baba dai dai gaskiya yake so ya faɗa wato mutane su fahimci addini su fahimci tijjaniya gaskiya bai kamata ba bai tsaya ma ya ji wa mutanen ba hmm. saboda tun farko bai shawara da su ba kafin ya zo Yawwa kuma abu da ya kara kayatar da wannan abu babu bai musanta abin fa da ka faɗa ba kwata-kwata wato ya nemo ta hanya ne dan kawo sayan dabaru amma dai duk da haka ne gaskiya babu ya yi kokari dole mu ja abu dole mu yi mishi fatan alkhairi Allah kuma ya sa ya kara dawowa sannan kuma kamar yadda kola na sauki ya faɗa wanda ya sauka ka bi shi a hankali a tafi a hankali daman mu ta mu ba ba wulakanci ba kuma cin zarafi baba kuma gaskiya akwai kamala fuska dai kamar ahlus sunna hmm. Allah ya sa baba ya fahimci sunna ya dawo sunna kuma Allah ya saka mushi da alkhairi ya dawo a ci gaba wannan kowa ya fahimci abin da aka aka tattauna akai ka karanto littafi baba bai ce ba haka bane hmm. amma ya ce dai wancan wanda ya faɗi wannan magana irin mu ne kai kuma ka tabbatar da cewa a'a irin su ne kuma kowa ya sani Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi babu kuma na je ta cewa wai single one ka zo ka zo single one single one to shine ban gane me single one baba malam eh to ni ma ban sani to amma dai ya ce ka zo single one in ba bai dawo da Allah ya sai mana bayani menene single one <laughs> a to ba Allah insha Allah Allah ya saka da alkhairi akwai malam Usman muna bin ka'idar waɗanda suke kira ne ko waɗanda suka fara kira ku yi haƙuri saboda mai adalci insha Allah daga ƙarshe kuma za mu ci gaba da ba wa yansu dama assalamu alaikum na'am tashi Allah ya saka da alkhairi amin amin amin amin malam usman Allah ya saka da alkhairi wato wannan jara'a da babe wallahi yau dai ba karamin farin ciki da alfahari ya saka mu ba na farko dai alhamdulillahi yadda ka tattauna da shi a ran shi ya gamsu da cewa abubuwan da ake jingina wa mutane na rashin kunya ko zagin manya ko cin mutunci ko wane ne hmm. a cikin ran shi ya gamsu dari bisa dari wannan abin ba haka bane kuma dama can ba haka bane kazafi ne hmm. an yi irin tattaunawa da shi tattaunawa cikin mutunci cikin karramawa hmm. irin tattaunawa da idan ɗaya daga cikinsu ne matasan malaman su ɓangaren ɗarika hmm. yau idan ga malamin mai irin shekarun misali tahir bauchi hmm. wallahi billahi tallahi sai ya zage shi sai ya cikin mutunci sai ya wulakanta shi amma kaga duk da mutuntawa da komai ana yi ana fara shi ma daga fuskarsa za ka gane cewa ya san an daraja furfurarsa an mutunta shi an kuma karrama shi to duk da baba cewa ya kokarin ya saka wata shubuha guda ɗaya, inda yake kawo wani zance na cewa a junanku ana ya kuna yin abu kuna zagin juna kuna wane ne saboda an taba shehunai an yi menene kaga amma shi a karan kansa in da zagin wannan shehunan ake yi shi ma aya tunaninmu ya kai irin shekarun da ya kamata da zagin ake da ya zuwa zage shi kuma sai ga shi ba haka bane in a shekarunsa da bai kai su ba an daraja shi an mutunta shi kaga ba magana da ce wancan ana zage su magana da yace kawai ana fito da kurakuran su da abin da yake mi ya saba da koyarwa ta addini in an yi magana nan ne ba su iya su dinga tankawa abin yake damun su to amma a almuhim dai abin da ke akwai mm. ni da baba ya fito da irin zuciyar da ke son ya karɓi gaskiya ne ai abu ɗaya ne a malal kanawi wannan karatun da ka yi ni ban gamsu da abubuwan da ka karanta ka fassara ba amma abin da za a yi tun da ka yi fassarar nan an ji ni yanzu ka ja bakin ko kuma ka saurare ni ni ma in ja in fassara mutane su je su makaranar abin su ji wanne ne ya fita daidai wanne ne kuma aka yi yan dabaru amma ba sa taɓa su yi nan wurin kamar yadda kake magana ga muhallin niza sai a kewaye a tafi wani wuri ga filin dagar sai a koma wani kango a fashe a nan gurin a kya shigo daga ciki kuma da gangan yake haka wanda kuma hakan kaga bai dace ba a shigo ciki a yi sai mutane su gane amma ba damuwa mu ya burge mu kuma wannan ya nuna cewa ire-iren su sharif sale balle makar wanda ina da yakinin bai kai shekarun wannan ba kuma ina da tabbacin wannan mutumin da ya zo idan bai ba makari shekara goma ba zai bashi sama da haka idan har zai iya fitowa da zumur ya zo ya kare abin da yake na aƙidarsa hmm. misali su ma ba su fi karfi ba su daina nuna mutane cewa wannan abin kamar ba su san ana yi ba da wannan kadai ya kamata mutane su gane cewa karatun nan yana shiga kowane loko da sako mm. kuma suna ji to lokaci yayi da za su fito su fito su kare abin an bi duk irin inda ya kamata na tsari na mataki daban-daban daban kafin a kai inda ake kiɗin a yau mm. dan da ba a gama da kasan ba shi ma da baban yau bai samu wannan jara'ar da ya samu bai fito din aka tattauna da shi ba to su ma wadancan din su fito da Allah su zo su kare wannan abin kuma daga karshe ina mai yiwa baba addu'a ubangiji Allah ya sa ya fahimci sunna Allah ya sa ya fahimci sunna wallahi yanayin da ya zo da shi kamar sa kawai kuna tattaunawa sai yake eh, yake sun take bayyana mun abu guda biyu suke tuna mani wallahi cikin malaman mu kaga yanayinsa da yadda ya fito da kamala wallahi sai ke tuna mana marigayi shek abubakar gumi allah ya gafarta masa haka zalika kuma sai ke ƙara tuna mani yanayinsa in yi magana sai ke tuna mani da imam ahli sunna wal jama'a malam abdul wahab to kaga da allah baba a haƙuri in abu ya zo na gaskiya a karɓa in wannan ne an duba abin nan an ga cewa wannan abin gaskiya ne a dinga haƙuri abin nan ba wani wannan kada kai gaba ta kuma ba za mu so a ce an jure a haka ba hmm. ubangiji Allah ya fahimtar da mu addini Allah ya fahimtar da mu gaskiya Allah ya nuna mana ita gaskiya ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata malam wannan abin da kuke Allah ya saka a cikin mizani na hasanat Allah ya saka da alkhairi akwai kuma wanda zan kirawo saboda mu ringa bin ka'ida ga wani bawan Allah tun azi yake ta kira shi ma gaskiya baba ya fi wa'ancan duk da cewa a shekaru yanzu baba ya ba wa prop shekara wajen nawa amma kaga shi yakan yi jara'a ya fito e to amma su kuma ɓoyewa suke yi kuma suna ji duk sun san abin da ake eh, sun san alkanawi kuma sun san zaman da alkanawi yake duk sun sani kakaf kawai dai ba sa zuwa ne kuma abin da nake ganin rashin zuwan shine rashin wujja Allah ba su iya kare yawa yadda ka gabawa bai iya kare wannan abun ba rara gefe yake ta yi wala ko prop ne zo haka zai ta rara gefe yau kuma wai ɗan izara ne yake istigasa wai da wani wali <laughs> eh, in ji ba kenan yau wani ɗan izala ne yake istigasa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 kana da matsalar network malam abubakar abdullahi wa alaikum salam minti ɗaya na baka har nayi addu'a kawai tashi zai yi ka muna jin ka Allah shi saka da alheri, Allah ya gafarta malam, kai Allah ya saka ma da alheri malam. Da kuke fitowa da wani abubuwa daban-daban wanda su kansu ma suna kare da sheshinin su da kansu da kansu. To mu da ma abu da muke so kenan ai a zo gurin. tabbatar abin da shirin nasu suka dora su a kai ba hanya ce mai kyau ba yanzu do allah duba yanzu kaga wannan dattijo ya fito ya yi zo ya yi kewaye kewaye ya yi kewaye kewaye amma babu abin da ya dauka kawai a ciki sai dai ita wai ana faɗa musu wai magana da ba daidai ba to wanda ya faɗa Allah magana da ba daidai ba da wanda ya faɗa annabi magana da ba daidai ba kai dan ka ga mai magana da ba daidai ba ai ba laifi bane su duk abubuwan da suke gaya annabi ba ai ba daidai bane su duk ba su ga wannan ba sai dan ka ce wai wai da girmama ai in ka girmama Allah girmama ka girmama annabi a girmama ka amma mutukar ka bar wannan to gaskiya babu wani karama babu Allah saka da alheri malam shi ko bai sani ba tsallaka kai sai an waiga shi ya kai tsallako bai waiga ba to Allah ya saka maka da alkhairi kuma na san da suke ba zai iya dawo ba na su ba ya shawara malam ka rubuta shi ne da karshe ba zai taba zama da kai ba kuma shikenan an gama Allah ya saka mu da alheri mana a tashi lafiya